godiya su fara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummuni waɗanda suka bi ta sarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin haka mu sake haɗuwa a wannan yammaci karan asabar daren goma sha biyu ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da ashirin da shida ga watan shida miladiya dubu da ashirin da shida mun haɗu a wannan masallaci masjidu Umar Idris rahimahullahu ta'ala a nan kusa da garin kafi jihar Nasarawa domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi na at fi sharh kitab at-tauhid na Sheikh Abdullah bin Sulaiman al-Hadisi hafizahu Allah ta'ala wa ra'ahu a yau kuma shi ne darasinmu na takwas a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah za mu tashi inda malai ce babu tattalin tattalin وشهادة أن Allah, إله illallah. الله babu da malam ya kulla da cewa babin da zai yi bayani zai fayyace mana ma'anan tauhidi da kuma ma'anar shaidawa babu abin bauta duka cancanta sai Allah. Ya ce wannan babin abin da zai mana magana a kai kenan. Zai bada tafsirin menene tauhidi kuma zai mana tafsirin kalbatu shahada farin ashhadu an la ilaha illallah shage da kalmatu tauhid kamar yadda riko da Ba abin da kalman ya kunsa shi ne condition a wannan babi alan zai nuna mana bambanci tsakanin wanda kawai ya furta kalman tauhiri ba tare da ya yi riko da abubuwan da kalman ya kunsa ba sa'an nan menene bambancin wanda ya furta kaɗai bai ba tare da ya cikace shi a zuciyarsa ba kuma menene bambancin wanda ya furta ba tare da ya san ma'anan kalmar ba duka da ikon Allah malam zai mana bayani a cikin wannan babi insha Allah malam yace a'zamu muhimmatul ilm wad din al-ilm bi ma'na at-tauhid wa shahadati an la ilaha illa Allah mana ce a'azamu muhimmatul ilm mafi girman ilimi mafi girman abin da mutum ya kamata ya nemi saninsa na ilimi da addini da na abdini duk wani ilimi da mutum zai nema duk wani abu da mutum zai nemi ilimin saninsa a game da ya sha abin da ya shafi addini yace to mafi girma shine al-ilmu bi ma'na tawhid shine mutum ya zama yana da ilimin sanin me aka nufi da tauhidi duk wani ilmi da mutum zai samu koma bayan wannan secondary ne amma primary ilimi shine ilimin sanin tauhidi shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in tare da shekarun da yayi a matsayinsa na manzo daga shekaru kama da rabi ya karar da su ne abin da ya shafi tauhidi sauran kama da rabin su ne ya abuka amfani da su wajen sauran hukunce-hukunce A nai, alaihi ya shekara goma sha uku a garin masa a cinye hijira a shekara goma sha uku nan shekara goma farko cir ko kalla ba a kasar da yi ba ba a kasar da yi ba cikin shekara goma farko cikin aka yi zarta sallah cikin aka yi zarta sallah ko bayan sallan ko bayan abin ta ƙara wajen tawa na hukunce-hukunce da shari'o'i bayan shekara goma sha uku bayan ya koma madina Cikin aka wajarta aikin hadi, aka wajarta azumi tukun da sun aikin hadi a sauransu ga wannan ya isa nuna maka cewa hawa abu mafi muhimmanci kayan tauhidi annan karai ya isa kuma ne ce wallabi a alaihi kalimatu ahli sunnati wal jama'a yace abinda kalman gaba daya ahli sunna wal jama'a suka hadu a kai dukkan wani ahli sunna sun haɗu a kan wannan aka ce ahli sunna anan shi sama ne kara da wal jama'a an gane ko a islamin malaman tauhidi suka ce ahlus suna kaɗai suka yi shiru yana iya ɗaukan ma'ana ɗayan biyu yana iya ɗaukan ma'anan dukkan wani musulmi in da shiya shi ne gani masu labaru ma ce wannan sunni ne wannan shi ne yadda su fara labarai ne rin ajin sa wannan mutanen sun yi musulmi shine duk wanda ba dan shi'a ba da haka aka sai ahlus sunna kaɗai aka yi shiru yana iya ɗaukan dukkan wani wanda musulmi ne wanda ba dan shi'a ba a gane ku amma ana son a faɗa ahlus suna na gaske ta ƙara da ahlus sunnati wal jama'a an fahimta ku da su ahlus sunnati sun zama ahlus sunnati wal jama'a ne da duk wani abu da ya shafi hakun ne min usulin aqida ba su da tsakani a kai ba su da tsakani a kai a ran ne duk wani wanda ba su da kuma cikin ta kama kansa to anan malam sai ce gaba ɗaya ahlus sunnati wal jama'a sun haɗu akan cewa أن الانتفاع بهذه الشهادة إنما يكون باجتماع ثلاثة أمور gabaɗaya ne sunna wal jama'a kun haɗu kan cewa amfani da wannan kalma ta la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah ba ta yi wa mutum amfani har sai bayan sauka an samu abubuwa guda uku kamar da guda uku ba a yanzu aikin nan ba to kalman ba ta taɓa yi masa amfani ba sai ta amfani to wannan ijma'i ne na ahli sunna wal jama'a an fahimta ko amma waɗanda ba shi'a ba akwai wanda ba su wannan ba An kamar murji'a kamar khawarij ba shine imam abubakar ibn abi dawud a cikin ha'iya ɗinsa yake siffanta murji'a يقول ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه الا انما المرجي بالدين يمزح شكرت له يا مرجي شيخ مرجي واقعي له الدينه يعني شيخ مرجي شيخ ما هوا هوا ني سنا ده شيطان شيخ ما تعمل شيخ قال السنه ما ده تاجي جه قال السنه والجماعه فسين ده ابو اصلي ده ده تكين اصلي ابو شيطان اما دكتور ما تفرقا ده كلام الشاعره ko masu maturidiyya ko kullabiyya ko murji'a ko ma wanne ne ta samu hatta abin da ya shafi akwai ne daga fiye kusan na akira sai ga suna da tsakani tun daga menene imani a ga shi da murji'a ya su gida uku haka abin da shafi imani haka abin da shafi imani a kudin ce ganin imani sai mutum ya kusa ta ce la ilaha illallah shi kenan wala yazid wala ba ya karuwa ba raguwa wanda ya faɗa yanzu da wanda ya faɗa an jima da ya faɗa shekara da ya wuce cikin na ga duka imanin su iri ɗaya ne kowa iri ɗaya ne da na ce wannan ma da sauƙi ba ta yadda su kuma cikin murjiya suke ganin a'a kawai a zuciyarka suka ji cewa eh akwai Allah kuma shi ya ta ci ta abota mishi ko da baka fara ko ka aiki ba to sai ne imani ne kuma imanin ka da kowa da suna nasu da sauki a cikin murji'an kuma su suka so suka ga a kai ma a zuciyarka kai da akwai Allah ne shikenan kawai shikenan magana ya tsari kaga asali abin da zai saka zai mutum ya ci ta hanya kai haka dukkan sauran kawai in ka shiga ka riga na kadariya da jabariya duka za ga sallan ne suna da saɓani a kan usul su ne tushen aƙida amma da suna tuwal jama'a shine kwata-kwata ba a kasa saɓani a kan usul sai da muka ana kan ko da yake ahli suna gaba ɗaya sun da cewa alhidi ba ta yi wa mutum amfani ce alhidin da haɗa zuwa guda uku yace abu na farko a hadaha an nufa biha shine mutum ya tare ta kalmar yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine annutuk duk wanda zai ce ya yarda da Allah a kawai a zuciya shi amma bai furta a baki ba wa musulmi bane ba musulmi bane kai ya ma ka fara da ce eh na yarda sai Allah kuma shi ne na yarda abin da musulmai suke na ilaha gaskiya ne ya faɗa haka amma da ke ma da nan ne ga abin da ta duka cancanta shi ta Allah kuma annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane ba musulmi bane ba zai musulmi ba har wasu sunan shi kafiri wancan kai zai da bambanci da irin imanin su su Abu Jahal da irin su Abu Talib kuma haka bane sai kuma sun ce kullu da cikin cewa wanda annai sallallahu alaihi wasallam ke kai menene gaskiya ne a wata bai kafin zama musulmai ba ka dole mutum ya yi amliku ya furta a ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko wa anna muhammadan rasulullah an gane ku wannan shine na farko yake wa taniha na biyu al ilmu bi ma'anaha mutum ya zama yana da ilimi ya san ma'anan abin da ya faɗa ya zama ya san me ya faɗa shi yasa ga ahlus sunna in mutum ya zo ta. Ba an kakatun nan ya faɗi a fassara mishi ya ce ka yadda haka fi aje ba haka malamu ke yi sai da ka san me ka fara ta san me ya ɗinka ha malam zakir abdulkarim naik hasibahullahu ta'ala wa ra'ahu shi sai ya maka ma filla filla ka da annabi isa manzo ne bawan Allah ne ba dan Allah bane ba Allah bane ka maka tilla tilla sai da ya san ki kai haka bane kawa a san ma'anan abin da ka faɗa me ka faɗa me yake nufi me ya kunta wannan abu na shi kenan yake wa salisuha al'amalu bi muqtada hadhihi ash-shahada shine aiki da abin da wannan shahada ta kunta ai da mutum ya fara a ƙa'idar da ta ƙunsa ko da mutum ya aiki da abin da shahada ta ƙunsa da waɗannan guda uku shi ne abubuwan da ko mutum ya haɗa su kafin kalmar shahada ta yi masa amfani zai gane wanda da ya na farko an ya zo musulmi ya yi ko wanda ya na farko ya yi na biyu amma da ya na uku ba a sunan shi fasiki hanyar shahada ba yana shiga wuta ba in Allah ya ga dama in ma ya yin aikin a tunanin cewa ba wajibi ne ma a cikin to har yanzu ba musulmi ne, har yanzu ba musulmi bane misali ya kin sallan ya kin sallah ha ya aikin haji a ce me ce baka je aikin haji ba ya ce sallah aikin haji ba wajibi ne ba musulmi ba ne. da cin zakka ya saba kai zakka bai sai ba wajibi bane ba musulmi kan an fahimta ko yawwa sai ma ne ce qala al imam al mujaddid al imam al mujaddid muhammad bin abd al rahimahullah yake cewa la khilafa anna at tawhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisan wal amali fa in ikhtalla shay'un min hada لم يكن الرجل مسلما yake cewa babu saɓani tsakanin malaman ahlus sunna wal jama'a cewa la budda hawa an yakuna an yakuna tauhid bil qalbi wal lisan wal amal dole tauhidi ya zama ya ɗauka guda uku zuciya da harshe da kuma aiki. Ita fa'in tsalla shai'in min hada sun aka samu aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku to lam yakun ar-rajul musliman to mutum bai zama musulmi ba mutum bai zama musulmi sai ta ku ya ga su a aqidan asha'ira aiki ba ta cikin imani sai min muqtadal iman aiki ba ta cikin imani a wasu ma suna da wannan wannan sakanin duk da ayoyin qur'ani da Allah bai taɓa kiran masu imani ba su hada da amilu salihati ba su duk da haka sun saka ba sun shure saka ba sun shure malaka qala shaykh muhammad bin ibrahim rahimahullah shar da timman malaman musulunci wanda yayi yayi sharhin kashfu shubuhat na malam muhammad bin abdul wahhab yake cewa ijma'un bayna ahli al-ilm أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فلا بد من الثلاثة yake ijma'i ne tsakanin malamai ma'abota ilimi cewa tauhidi babu makawa dole ya zama da zuci da harshe da kuma aiki fala budda min as-salat babu makawa dole a samu guda uku nan kamin usulma mai tauhidi an fahimta ko ba zai taɓa yi wa ta matsayi ko biyu an fahimta ko Allah ya samu gani malam ka cewa wa ahkamu ma yufakkaru bihi tauhid yace mafi bayyanan abin da ake tattara tauhidi da shi وتبين به شهادة أن لا إله إلا الله متي أبدا تبين قصد الشهادة لشيء شنع الكتاب والسنة شنع القرآن والسنة من الله الله صلى الله عليه وسلم tunda ai qur'anin ya umarce mu da riko da tauhidin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da riko da tauhidin to sai mu koma zuwa ga qur'ani da sunnan su su da mana menene tauhidin da aka so mu riko da shi yanzu malam ya kai wannan ne saboda waɗanda suke ganin cewa a'a tauhidi zai iya yiwuwa ba da abubuwa guda uku nan ba kace to mu koma zuwa qur'ani da sunna kace mana bayani sai daga zai yiwu ko ba zai yiwu ba yawa wannan shine matsalan ahlus sunna in yace eh in ka ce dalili zai baka eh ba ta tabbiyar ahlus sunna yace eh ce dalili ya yace da dalili wannan a ce ta ƴan bid'a an da shi ne sai yayi in an nemi dalili tukun ce je nemo dalili shi ka sai a kai matsala sai ya kai dalilin an ta wannan ba dalili ne shi ke shi ka bar nemo ni a wurin sai ga kenan abin da suke kenan shi kuma har yau an kawo samun dalilin maulidi guda ɗaya ya kuma ka tambaye shi nashi dalilin shi kuma kowane zamani ta samu sabon dalili kada sai da aka yi tukun aka je neman neman dalilin kada dalilin suna son su karyata abin da abin da shi shehu jani ya taɓa sun samu talatin kafi suna kokarin su kare sa su nuna salatin kafi in kusantan salati ne amma kuma kowa da dalilin shi Eh, kowa da nashi dalilin ai da asul jarima shi ya fara wannan abin da ya faro sai an yi tafi a cikin ɗalibai da asul jarima da ya rubuta ya yi wannan karama sai eh, kowa da dalilin shi kai ne dalilin ka ce kai wani abu wancan ma ne ne ce kai wani abu wancan ma kai kowa da nashi kuma an warware dalilin sai a kaga zuwa nemo wani ahlu suna ba ta wani ba suna ahlu sunna duk abin da kaga yayi duk abin da kaga yayi ya kamata a cikin da dalili a hannunsa an kasa da dalili da za yi ba ذكر الإمام رحمه الله بعض النصوص التي فيها تفسير التوحيد مثل مال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يا أم بتوس نسحوشي مع القرآن لسنة وإن أسوأ من نسحوشي أقول بيان تفسير من نوع توحيدي وقد تدمرت هذه النصوص أن تفسير التوحيد يرجع إلى أربعة معاني يكي جماعة نصوص مالا محمد بن عبد الوهاب يقاو جماعة سنانون شيرا تفسير التوحيد ينا قوما هو هذا معنى بأهدي ما أنا أكتب توحيدي ولا قوما هو هذا معنى بأهدي شيرو دي معنى قيلا قيم جيش يكي أحدها معنى التوحيدي نصوص shine annat tauhida tarku ma kana alaihi al-mushrikuna min ibadati ghayri Allah yake ma'ana ta farko ta tauhidi shine barin abin da mushrikai suke kai na bautan wani Allah abin da mushrikai suke kai na bautan wani Allah sai ka bar wannan abin ka ne suke shi ita ce ma'ana ta farko ta ne ta tauhidi ba mai sa malam ya bada wannan ma'anan yake so da Allah ya faɗa cikin sura Isra aya ta 57 Allah maɗaukacin sarki da yake magana game da game da wanda suke ta'in bautan wasu aljanu kare da malaman tafsiri suke fara su wasu aljanu suke bautawa wasu shekanun aljanu da rayawansu alhali su kuma shekanun aljanun bayan Allah ne mutane shirki masu tsantsari masu ibada masu neman kusanci zuwa ga Allah amma su wa'annan a rayar suna bukar ne waɗannan shirarun aljanu kamar katankatin masu masu ce suna a ɗarikan ƙadiriya ne ga gani da wani dalili ko na kusa ko na nesa Bai haɗa haɗa da Abdulkadir Jelani Allah ji kan shiga ta mishi da abin da suke yi sai dai ma dalilai da ya nisan tashi daga abin da suke dukkan littafinsa yana fara ne da kasu kai dukkan littafansa yana da littafi mafi girma wanda ba ta karanta shi alhumiya na sida alƙabi kwanaki wani malami ya fara karantawa a kano suka ce wai ai wannan yan ijala ne suka rubuta abin yake karantawa yake ta ku naku na yan ɗariƙan karanta na yadda zan ije nawa ki karanta naku ko da gani ba wannan marigayi jeri ya fara karanta karatun tuka audio da aka fara ma aka tafi shi aka ga ba kuma da ba aka karantu ba kun ga aka karantu gabarin su ya tafi kamar masu masu masu masu da'a'in cewa sun fi kusa da Usman dan Kudu misali har da bayan abin da dan Kudu ya yi ya yaƙa ya faɗa da shi ya rubuce-rubuce a kai ruka shi shi ne suke yanzu da sunan son ko jin Usman Ɗanforiyo ko haka gani da shi ne abin da su waɗannan suka yi su tsare ya suka cikin wasu aljanu ne amma aljanun kuma sun karranta daga abin da suke su mutanen kirki ne sai Allah maɗaukakin kirki yake cewa ula'ika allazina yad'una yartaguna ila rabbihim alwasilata أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا التي أولئك الذين يدعون سوء النوم وأن الناس يكون سبحانه النوم سوء قتلي سوى سوء أن يذهبون إلى ربهم الوسيلة suna nan suna ƙoƙarin neman ƙara samun kusanci ne zuwa ga sai Allah ce so da waɗannan haske ne yake kusa cikin aljannun da su kuma aljanun da suke ƙara neman kusancin ubangijinsu Allah ce ayyuhu ayyuhum rabu. wane ne yafi kusa zuwa ga Allah wa yarjuna rahmatahu wane ne yafi fatan samun rahaman Allah wa yakhafuna azabahu wane yafi fatan wane ne yafi tsoron azaban Allah inna azaba rabbika kana mahzura Allah ya dama azaban ubangijin ka abin jan kunne ne abin gargadi ne abin tsoro ne yanzu anan Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa su waɗannan sai rika wani Allah ko a rayawan su waɗanda aka ce an rike su sun wata rikawa Allah ai haka bane sai Allah ke nuna mana wanda ya rike Allah da shi ya fi kuka zuwa gawa zuwa ga Allah kuma shi ne asalin mai fatan samun rahaman Allah kuma shi ne asalin wanda yake tsoron azabawa, Allah na cikin sarki amma wanda ya rike wani Allah a kai maganar mala da sargiro a rugungun Allah zai ishe za su ta mishi wanda wanda wanda ya tafi Allah ya kama shehu ko shi ma da kago ka tafi shehu ka kama ubangijin shehu ko yawa to shi wanda ya tafi Allah ya tafi ubangijin shehu ya kama shehu kaga shi ya fi nisa ga Allah kenan ko haka bane kuma ya fi ya fi kowa rashin fatan samun rahama kuma ya fi kowa kusanta zuwa ga azaban Allah Allah ka samu mu bane Allah ka samu na farkon haka ne suka fi shehu su kama ubangijin shehu an fahimta ku kuma ne ce to kaga wannan ayar abin da yake nuna mana shi ne ma'anan tauhidi na farko shine abin da wancan suke yi Allah ka samu wani Allah kai ka nisance shi كان فهمتها الشكل الثاني معنى تبيه أن التوحيد البراءة من الشرك وأهله سوى معنى التوحيد نبي شنو ينهن رجال الشركة وقوم أبوها الشركة فإذا ما باك باء شركة ثم باك باء مشركين فإذا ما هل ينقذ هل ينزل جيدا هل نموت هذا هو هذا ka zama kayi karan shirka a koma abota shirka yake fattauhid bara'atun li sahibihi min kulli ma min kulli ma yu'badu min dunillahi ta'ala yake tauhidi ma'anan tauhidi shine wanda yake da tauhidin ya zama ya karranta ya yi hannu riga daga dukkan wani abu wanda ake kiransa wanda ba Allah ba ya za mu gane wannan Allah ce ga koma cikin cikin zuhur aya ta ashirin da shida zuwa aya ta ashirin da takwas. Allah maɗaukacin da suke cewa wa iqala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الله مرة كتبت وإذ قال إبراهيم لأهله ka ibkana ibrahimu li abi yace ka ambata musu ka tuna musu ka ba su labarin lokacin da annabi ibrahim ya faɗa wa mahaifinsa wa qaumihi kuma ya faɗa da mutanensa waɗanda ya rayu ta a su yace musu innani lallai ni bara'un mimma ta'buduna na barranta daga dukkan abin da kuke bautawa ba ni ba abin da kuke bauta to ya zai rike yake innan ta fatara ne. wanda na rike kadai shine wanda ya kaji halitta ta daga babu wanda halitta ta ya shi ya kaje ta bai ga tamfil a ko'ina ba ya kaji halitta na a matsayin mutum to shi ɗin fa innahu yahdi, lallai shi ɗin wanda ya kaji halittan tawa da shi zai shirya da shi zuwa gare ni kuma Allah ya shirya da shi ko Allah ya shirya da atina ibrahim a rushdahu min qablu Allah ya ce kun kun da mun ba annabi ibrahim shirya ko mun shirya da shi sai ce Allah ma daukaki ce to wannan kalma annabi kan ya faɗa wa mahaifinsa da ka cewa ya garanta daga abu da suke wanda ba Allah ba ya koma zuwa ga Allah da ya kaji halittarsa cewa shi zai shirya da shi Allah ce annabi Ibrahim ya sa wannan kalmar waja'alaha kalimatan baqiyatan fi uqdihi sai sanya wannan maganan wannan zancen wannan kalmar ta zama kalma ce wanzajjiya har a bayansa ma'ana shi da ya faɗa ya gadar da wannan kalmar ma ƴaƴansa da jikokinsa akan wannan suka rayu an fahimta ko ku. Allah ya ce ya gadar da kalmar ga ƴaƴansa da jikokinsa sa'annan mu kuma yake mu yi koyi da annabi Ibrahim laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim Allah ta lalle kuna da abin koyi kyakkyawa ga annabi Ibrahim wa qaumihi da mutane su isanu ko qalu li qaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah a lokacin da suka faɗa mutane cewa mu mun yi hannun riga daga ku kuma hannu riga daga duk abin da kuke bakawanta wa Allah ba. Wannan ita ce ɗabi'ar annabi Ibrahim, kuma Allah maɗaukaki ita ce mu yi koyi da wannan ɗabi'a ta annabi Ibrahim. Allah ce fa waja'ala kalimatan kan fi aqdihi la'allahum yarji'un. Sabbat sun suka yi riko da wannan kallon lallai ko za su koma bar abin da ke na shirka a koma zuwa ga abin da annabi ibrahim yake so na tauhidi haka wannan yana zama cewa ma'ana ta biyu ta tauhidi ita ce mutum ya kuma yayi baran baran yayi hannu riga daga duk wani abu da ake ba Allah ba ya zama Allah shi kaɗai kake bauta suna bautarsa ne ta hanyar da shi ya yi abota masa. Allah ya samu gani. Allah ce wal ma'ana tsari ma'ana ta uku. Anna tauhida هو تجريد العبادة لله وحده من طاعة وخوف ورجاء ومحبة لكي للي توهيري shine sanya bauta zuwa ga Allah shi kadai bautan nan na ɗa'a na tsoro ne na fatan samun rahama ne na duk wani abu wanda ake iya bauta ma Allah da shi da kuma na Allah da ba irin na kowa ba ana ma Allah ne shi kadai wanda ana iya ma dan adam wani abu mai irin sunan na Allah to kuma kare zama kaifiyar ta zama irin ta Allah an fahimta ko misali abin da kuka ana kace soyayya ai ana mutum na kan mutum amma kai ya zama soyayya irin soyayya da ake nawa Allah malai ce wa yadda zalika ala ta'atil mutlaqa yace gaba ɗaya wannan ana gina su ne akan ta'a takakkiya sai ta tsara malam malam ramadan Allah ji kanshi ta'a takakkiya rai ko haka bane ake ba kaidi haka yake cewa mutlaqa kaga muna ana nufin illa kaɗai shi ake miki irin wannan ta'a ta'a ce babu kaidi babu iyaka yake wa lillahi ta'ala wahdahu irin wannan ta'an ana ma Allah ne shi kadai faman ata'a ghayra Allah ta'atan mutlaqa faqad ittakhadha rabban min dunillah duk wanda ma wani ta'a yana wani biyayya biyayya take babu kaidi to yayi ma wannan biyayya irin biyayyan da ake da Allah kuma ya shirka. Allah ne kai zai ce yi ba ka bukatan ka san me yasa aka ce ka yi, ko haka bane ba aka ce ka yi, amma duk wani wanda ba Allah bai ce ka yi, kuma ka fahimci manufan ba ko ka fahimci manufan cikin matsala dole kai ta biya dole kai ta biya ko ka fahimci wannan abin aka yi za a sa'a ma Allah kai ta biya sai ka zo miki da moto na izala la ta'ata li makhluqin fi ma ake al-khaliqi wannan shi ne taɗin izala shi ne motsi na izala babu a'a ga abin halitta da zai kai zuwa ga saƙon mahalicci kowa da wani kowa kanin kafiri motar su na izala dole da ɗan izala ne dole da wannan amma ta da kai ɗan izala ne amma za ka yi sa'a ma Allah sai da kai biyayya ma wani wannan izala ba ta ƙarfe ka ko ba gaskiya amma kada da wannan to ko baka so kungiya ba ka dan izala shine taken to shine ma da cewa ba wanda ake da wannan jiyya na ta suka kai sai Allah to menene dalilin da ta malai ta wannan shi malai kai aya ta 31 cikin suratul tauba Allah ma ka ci ta madaukakin sarki ka ittakazu ahbarahum wa rumbanahum arbaban min dunillahi wal masiha da maryam Allah yake yahudawa da nasara sun ɗauki malamansu ahbar su ne malamai na yahudawa masu yawan ibara na yahudawa ruban su ne malamai na nasara to su yahuda da nasara su rike waɗannan ɗin sun zama iyayen gidansu sun zama allolinsu sun zama abin bautansu kuma bayan Allah sun bar Allah wal masiha na maryam kuma sai rike annabi ibn maryam a matsayin Allah wannan aya lokacin da wannan aya ta sauka akwai ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da na tare ne kuma malami ne a cikin addinin nasaranci kuma ke shi adi shi ne hati Allah ya ƙara da a gare shi Hazo ya kan manzon Allah sallallahu alaihi yake na ji sahabban su suna karanta wata aya shi ce an sokar a cikin littafin amma ayar ta zarge mu da wanda ba mai Allah sallallahu alaihi wasallam wata aya ce yace kan Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhanahum arbaban min dunillah cewa mu ne rike malaman mu sun zama abubuwan bauta bayan Allah muna bauta malaman mu hadisi ne haka ya zama bautan malaman mu amma kuma haka Qur'ani ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya yi jarabawa yanzu malaman nan Allah ba ya ce kaza halal ne sun kuka ce haram kuma ku zauna a kan haram ne yace eh, wannan kan ana yi yace kuma Allah zai ce kaza haram ne ku ce halal ne sun ku zauna a kan halal ne yace ana yi magana ta kuma ne da shine shi ne rokin ai abu Allah ya haramta sai ya halatta mata. kai kana ganin girman shi ta kan shekara shi sai kai ka halatta mutum ka bai ta masa sunan ka mushriki kada kuma liman ne kai sunan ka mushriki Allah ya halalta sai ce haramun ne kar kuma ka zauna ba kai ba kuma ka haramta ma kanka ka bai ta masa sunan ka mushriki kai yayi wannan wani kai da girma wani ma kai shi ne wani ma dan shi ne kuma a ruwa ita Allah maɗaukaki ya ya tsanta dukiya da aya a fitina ce fitina ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna me yasa Allah ya faɗi wannan kalmata da nuzul suka ce lokacin an kaga da yawa daga cikin wasu sun mutu da amma sun gagarin hijira sai kuma za su hijira sai matan su da ya fara kuka za ka tafi kamar mu sai sai fata Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna ita fitina ce za kai ku kai kai ku mutu kan wuta to duk wanda yake da yake zauna a wani wuri amma a inda yake zaunan baya iya bautan Allah yadda Allah yake so eh sai ki barin gurin ya tafi inda zai samu daman yayi ibada yadda Allah yake so ko da tsoron wani abu da zai rasa na dukiya ko ko da iyali ko ko da ƴaƴa sun yi nufi ya mutu wuta Allah ya faɗa cikin alƙur'ani kada shi ma biye mutu wajen sa'a ma Allah Allah madaukakin sarki ta alladina yatawafawun mala'ikatu zalimi anfusuhum qalu fina kuntum قالوا كنا متبعثين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها kaɗan da mala'iku ta zubo ƙoƙarin za su ne hana ku ɗautan Allah yadda ya ce, ake an ai mu raunana ne, ba mu da iko, ta da wani sallan juma'a, garin ba masallacin juma'a, mu fitur azhar muke yi ba da mu yi sallar jami'i cikin sai kowane sallah muna tsoron mu yi jami'i a ganmu ba da mu yi kaza to alam takun ardullahi wasi'a to shin Allah bai muku ƙasa mai yalwa ba a tuhajiru fiha me yana kun hijira me yana kun hijira Allah ce waɗannan ƴan wuta ne kuma suka shiga da wuta za su Allah ce illal mutaqafina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan ko لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم Allah ta ce dai raunana daga mata da yara ƙanana da maza mara lafiya wanda za su yin wani waye su kauce kuma sun yi wayen sun kauce da san hanyar da ba Allah ce to Allah zai iya yafe duka yana cikin ka ji wani abu da kake kai na duniya ko ƴaƴa ko abin nan ka ji musu wajen ka zo baka bautan Allah madaukakin sarki kuma wallahi al'azim in za ka bar duk abin da kake tunanin za ka samu din nan ka haƙura da shi saboda ka je ka ji Allah wallahi Allah sai ya biya ka wallahi Allah sai ya biya ka Allah ya fara kuma mun imani mun yadda kuma jarabawa yau da gobe ya kara tabbatar mana da kara mana imanin cewa Allah yana haka cewa Allah yana haka kai shekara kai shekara uku ba shekara uku bai samu wani zai ta mun korafi cewa aiki suna aiki amma da ita kana duti a gurin ne to har ka zama duti da ya kullum sallar juma'a kuma sai yi sati biyu kana duti imana za a yi duk wata kana juma'a sau biyu kana rasa juma'a biyu da neman kuɗi a cikin shi gaba aikin yake yake min aikin da yake nan da shi da iyaye da iyayen shi da nan shi mata duka ake dogara ta na sha Allah ne kuka dogara ta kuma zai zai zai samu muku ya ne ya yi dogon shawara har da maman shi kuma shi ta suka sun da malam ya ce ta bari ta bari ya bari wallahi ya bar aikin bai wata hudu ba ya kuma aiki da kira gwamnati ya zo dai na sanar da ni na ce mishi ba na faɗa maka ba dan me kabar wancan ake ce saboda da bauta ma Allah ce to Allah kuma zai sogarta ka ba yanzu haka da nake magana yana da aiki yana aikin kuma yana da keke na san guda uku ana mishi abun nan ana fa mishi balance kuma ya raka. result din ne ya bi Allah Allah ya sa mu gani ina ka karka yi ma wani biyayya wani ka sa ma Allah Za ka mutu kana mushriki amma ka da nan sai mutumi ne malaka ya kama anna ta'atul mutlaqa lillahi subhanahu haka ta'a cikakken ta'a babu kaidi ana yi ne ga Allah shi kai yace fa kadalika al-mahabbatu al-mutlaqa haka ma soyayya cikakkiyar soyayya babu kaidi Allah ne kare ake masa yace fa hiya ibadatun la taslihu bi kamaliha illa lillahi wahdahu la sharika lahu soyayya babu kaidi ibada ce wacce ta cancanta a yi na kowa cikakken wannan soyayyar da sai Allah shi kaɗai ba a haɗa shi da kowa yace wa man ahabba ahadan tahibbullah faqad ittakhadahu rabbuh duk wanda ya so wani irin san da ya kamata a yi Allah to ya riƙi wannan a matsayin abun ba bai dalili Allah ce Allah a cikin sotin bakara aya ta ɗari da cikin biyar Allah ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ, يرى إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب قال ما توقفين فرشيتي ومن الناس بذكتم متاني من يتخذ من دون الله أجهدا يقول لك لك ونن الله ومتعين شيشي ما الله ما توقفين فرشيتي duk Allah ya ce rike su kishiyoyi Allah ya ce ka yuhibbunahum ka hubbillah saboda suna san su irin su da ake ma Allah haka ce ma wayannan bayan Allah Allah ne kadai baka masa kankan da baka baka son baka son katin ranka ko daidai da misalar zarratin amma duk wanda kake kanka san ya kai ga kada da kadan sai ya fati zaka da'a ma Allah to kai san irin san da ake ma Allah saboda kai kada ka zama mushriki Allah sai ce walladina amanu amma masu imani ashaddu hubban lillah ko wani san su mafi tsananin san su nayi ma Allah ne duk wani wanda ba Allah ba ka kashi irin san da ake ma Allah to kaga wannan ita ce ma'ana ta hudu ta tauhidi cewa duk wani abu da ya shafi ibada daga na zuci daga kai ta ɗaya ba a yi cewa cewa Allah maɗaukake su alaike wal ma'anar hada ma'ana ta hudu annat tauhida لا يصح إلا بالنطق بشهادة التوحيد والكفر ما يعبد من دون الله تعالى cewa lallai tauhidi baya zama tauhidi har sai an furta kalman shahada kuma an kafirce ma duk wani abu da ake da ba Allah ba sai san haɗa ruwa guda biyun nan furtawan kaɗai zai zai wadatarwa sai an samu annufaku jihi wal kafru jihi sai an samu furta kalmar shahadan kuma an kafirce ma duk wani abu da yake shiyanci kalmar shahada ne dalili halatta ya tabbata cikin sai bukhari وبعدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم اتفوا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فظل خلافك دقوا بك لا إله إلا الله ان كافر شيما دقونا أبو جحيم أبو كافر محارا الله بدوك ينسى بجننسى ان رمسى يا لو معصوم الدم والمال قال ما حرام اني اضد جننك حرام اني اتبين في انك في اكا ضد جننك في في انك في هل تنجمل ان اكا ضد تذكر في اجيادية ان اكا تجوك ينك بادت بغير قيد طيب نفسه في انبياء شرمي فهذا هو ابو راجي لا فوتا قل من لا اله الا الله كما يقرف بسينا فوتا ولا يكبر الله هل mazalla Allah ta ce wa hisabu ala Allah dukkan wani abu da ya shafi shi kuma Allah ya ce yi masa hisabi sai ma ne ce qala Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yake cewa wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'ana la ilaha illa Allah wannan hadisin yana daga mafi girman nassoshi da ke bayanin ma'anar la ilaha illa Allah yace fa innahu lam yaj'al at-talaqqu biha 'asiman lid-dun wal-mal yace kuma wannan hadisin yanzu Allah kula ta sa turkawa kaɗai, da zama shine zai sa zai ba da kariya ga jini da dukiya ba bal wala ma'rifatu ma'anaha ma'a lafziha kai wannan hadisi manzo Allah ya ma kai sanin ma'anan tare da turkawan kaɗai ya ba da dukiya da jini kariya ba bal wala iqraru bi dalika kai iqraru yadda da hakan kadai bai sa ba bal wala kaunihi la yad'u illa Allah illa Allah wahdahu la sharika lahu sai bai sa ma kawai ya zamanto baya da kowa sai Allah shi kaɗai ba bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudika ila zalika al-kufru bima yu'minu min dunillah dole sai ya haɗa da kafir kuma duk wani abu da shi ba ta Allah ba ya iya kan mutum yana bautan Allah baya shirka shi baya shirka kwata kwata amma kuma baya ganin cewa a duka mashirka kafirci ne yana gane ba ana samu ko kuma yana ganin a'a kamar suna da dama suna da yanci a yanci ne kawai na addini duk wanda ke da wannan tunanin har yanzu bai zo musulmi ba har yanzu bai zo musulmi dole ka da cewa wannan abin da cikin sun shi ka fi sunan su kafirai dole ne da haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka cewa fa inna fa in shakka aw tawaqqafa in mutum ya zama yana shakka akan kafircin mushriki har ta wakka ta ko ta uku dan kafirta shi ba mu da dare ne mu ji hanzarin sa eh ya yi tawakka a in mutum ya wannan to lam yahrum maluhu wala damu jinin sa da dukiyar sa bai haramta ba kuma kariyan jiri da dukiya ba har yanzu bai zama cikakken musulmi ba yace qalaha min mas'alatin ma a'zamaha wa ajallaha ويا لها من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازعين عليك خلوك ومن حديثك وأخذ هذا المسألة لفكر ومن جرماتكم فأنكم حاضوا ومن بيان ذاك كان مجرد ومن بيان ده ومن حديث النبي باب وتهجر ياك كان ومن جدي ينك هنكرا دنيا جاية دنيا موسيقى ومن حديث كما ذلك لا تسلم ليك الحاق من قال لا إله إلا الله إرثانا بعض سيكي وكفر بما يؤبد من دون الله كيف تلني يا حقا تكون سيكي حرم ماله ودمه هذا إن اختل واحد من هاتين لم لم يحرم ماله ودمه إن أرثت إذا كان الله غرائي من تدوت بعد جنة سبحانه sai ma ne ce kala muhammad na abdullahi da ke cewa wa sarhu hadi qaddama ma ba'daha min al-abwab wannan wannan babin da muka karanta ta duk babi da zai zo bayan su sa sauran babuka da dai suna magana akan wannan matsalar ai anna ma sayati min abuwa da al-kitab anna ma huwa tafsir tauhid daga nan har karshen littafin malaka zai kuma na duk abin da mu karanta yana ba tafsirin tauhidi ne haka bayanin dai tauhidi ne yake wa asirun li kalimatihi kuma ta cikin kalman tawirin suka ce la ilaha illallah wa ma yukmiluha da abin da ke sa la illallah ta kammala wa ma yunqisuha da abin da ke nakasta shi aw yunafiha min al-a'mali ko abin da ke warware la illallah na daga aiki wal aqwali ko magana wal ahwali da hali da mutum zai tsinci kansa haka tun daga nan har mu gama littafin duka tafsirin la ilaha illallah duka tafsirin la ilaha illallah duk wata duk wani lungu da shako na shirka Allah sai da malam ya fitar da shi ya bayyana kowa ya gani kowa ya gani Ba ga inda har musulunci bai yadda ma inda nan misali a ce nan misali nan wani guri ne guri ne da da ana wani abu na ibada na shirka a gurin sai yanzu aka daina yi to musulunci bai yadda ka zo ka yi wani abu na ibadan Allah wanda yake kama da shirkan da ake a da a wurin haka kai ba shirkan za ka yi ba ibada za kuma za ka yi ba Allah amma yana da kama da abin da ake na shirka a da a gurin musulunci bai zo ka wanda abu a gurin ba Zai manufan har ma wani ya tuna ma shirka da ake a ba za mu zo mu ji insha Allah ta'ala in Allah madaukaki ya riga ya mu lokaci da tsawon rai abinda muka faɗi Allah ya ba mu lafiya kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya tsara mu dukkan alkhairi duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba tambaya ku